Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha tara, ishirin da biyar da kuma sittin. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, FM Nomad, Dalal FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM, sai kuma Alfa rediyo da ke kuma a kasar Ghana. Haka kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahouse.com. ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Hafsat Bello ɗan mai ce daga birnin Washington DC tare da safina ta da su dangi muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari zai kai wa shugaban Amurka Donald Trump ziyara bisa gayyata. In idan ya je idan Allah ya yarda za mu san me da menene ake nema a gare mu a Najeriya. Sannan za ku ji cewa gwamnatin jihar Kaduna na tuhumar shugaban 'yan shi'a Ibrahim Elzek da laifin kisan kai. Daga nan kuma za mu buɗe layin wayar mu domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan abubuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya. Bi biyu, biyar shida biyar biyar. Kada a manta a saka alamar tarawa a farkon lambar kafin a kira. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Kamaru. Amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum masu sauraro ga cikakkun labaran. Shugaban gwamnatin kasar Jamus Angela Merkel ta ziyarci fadar White House a yau Juma'a a wata ziyara aiki ta wuni guda da shugaban Amurka Donald Trump. Ganawar ta biyo bayan ziyarar kwana uku da shugaban Faransa Emmanuel Macron ya kawo ma Amurka. Wannan ziyarar ta bi da bi zuwa Washington ana ganin ta a wani yunkurin haɗin gwiwa na neman shugaba Trump kada ya watsi da yarjejeniyar shirin nukiliyar Iran ya kuma janye wa kasashen kungiyar tarayyar turai harajin karafa da dalma na dindindin shugaba eh, trump da macron sun nuna abokantaka kirikiri a lokacin ziyararsa amma ziyarar merkel da dan nuna ta dan nuna akwai sanyi a tsakaninsu an bayyana cewa lokacin taron rantsawarsu a watan maris ta shekarar 2017 trump ya ki gaisawa da merkel sannan shugabannin ba su yi magana ba har na tsawon wata biyar sai a wayar tarho ranar 1 ga watan maris Daraktar cibiyar 'yanci ta Margaret Thatcher, Nile Gardner, ya shaida wa murya Amurka cewa ya yi tsammanin Merkel za ta fito gaba gadi da kuma ba da shawara ga gwamnatin Trump fiye da shugaban Faransa. Sabon sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka, Mike Pompeo, ya aika wa abokan kawancen ƙungiyar tsaro ta NATO saƙo ƙarara cewa da gaske yake da ya halarci taron ministoci a Brussels yau Juma'a a jim kaɗan bayan an rantsar da shi. Pompeo ya shaida wa babban magatakardar kungiyar tsaro ta NATO, John Stoltenberg, cewa na fada jirgi kai tsaye na taho nan, akwai dalili mai karfi na yin hakan. Aikin da za a yi a yau yana da matukar muhimmanci kuma bukatar mu tana da muhimmanci, haka kuma burin mu yana da amfani sosai ga ƙasa Amurka. Pompeo ya ce shugaba Donald Trump yana matukar son gani na a taron. Stoltenberg da sauran shugabannin da ke Brussels sun ce sun ji daɗin wannan ƙoƙari da ya yi na halartar wannan taron na Juma'a. Masu sharhi kan lamurra sun ce Pompeo yana da ƙwaƙwaran dalilin kama aiki nan take, sabili da irin takun da ke tsakanin mambobin ƙungiyar ta NATO. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka. 'Yan luwaɗi da maɗigo a Najeriya sun ba da labarin rayuwarsu a wani sabon littafi da aka fitar cikin wannan makon da ya ƙunshi hirarrakin da aka yi da sama da mata ashirin. Littafin ya bayyana irin rayuwar 'yan luwaɗi a Najeriya inda aka haramta luwaɗi da maɗugo. An buga hirarrakin da aka yi da mata 'yan luwaɗi 25 a littafin da suka fito daga sassa da kuma addinai daban-daban a ƙasar. A shekara ta 2014, Najeriya ta haramta luwaɗi da maɗugo, ta kuma haramta nuna irin wannan sha'awar a bayanin jama'a. kamar sun ba ko kama hannu tsakanin 'yan luwaɗi an kuma ayyana hukuncin ɗaurin shekaru goma sha hudu kan dukkan waɗanda aka samu da aikata wannan laifin an kuma ayyana ɗaurin shekara goma kan dukkan wanda ya yi rijista ko ya kafa wata ƙungiyar 'yan luwaɗi Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta ce wannan dokan Najeriya ta da luwaɗi a matsayin mugun laifi. Dubban mutane a ƙasar Malawi sun gudanar da zanga-zanga a faɗin ƙasar ta nuna ɓacin ransu kan ƙin cin hanci da rashawa eh, da kuma rashin ingancin gwamnati. An gudanar da zanga-zangar ne kwana ɗaya kafin dawowar tsohuwar shugaban ƙasar Joyce Banda gida. Bayan ta shafa shekaru hudu a Amurka yayin da ake ci gaba da gudanar da binciken cin hanci da rashawa da aka tafka zamanin mulkinta. Harkokin kasuwanci sun tsaya cak a babban birnin ƙasar Malawi yau Juma'a. tun farko jama'a sun yi fargaban yiwuwar fuskantar irin zanga-zangar kin jinin gwamnati da aka gudanar a shekara ta 2011 inda aka harbe aka kuma kashe masu zanga-zanga 20 sai dai a wannan karan an gudanar da zanga-zanga cikin ruwan sanyi a cikin korafin da suka gabatar da taken lokaci yayi da za mu kwace makomarmu shugabannin zanga-zangar sun buƙaci shugaban ƙasar peter mutharika ya sauke rodney jones da ya zaɓa a matsayin babban jami'in 'yan sanda sun kuma yi kira gwamnati ta kawo ƙarshen ɗauke wuta da kuma kaiwa zabiya hari da ake yi a kuma sake tsarin zaɓe da zai ba da damar tsaida wanda ya samu ƙuri'u mafi rinjaye lokacin zaɓe a matsayin shugaban ƙasa. Safina ta da dangi kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To shugaba Muhammadu Buhari zai kasance shugaban ƙasa na farko a nahiyar Afirka da zai kawo wa shugaban Amurka Donald Trump ziyara bisa goron gayyata. Wakilin murya Amurka Nasiru Adamu El Hikaya ya zanta da Victory Sanis kan wannan ziyara. menene muhimmancin wannan ziyara ta shugaba buhari mun duba ah, shine shugaban afirka na farko da zai gana da shugaba donald trump ah, tun da ya samu wannan mulkin salamu alaikum duk ah, abinda mutum zai yi a kowace irin shiga da mutum zai yi dole akwai farko shine shugaba na farko a afirka da zai je white house to mu abin da muke jin daɗinta shine a mu mata ko da me zai faru inda ake farawa shine muke so don mu sani wannan zuwansa za ta taimaka a wurare da yawa za mu san yaya ake ciki da donald trump da kuma ƙasar afirka da kuma nigeria muna so in idan ya je idan allah ya yarda za mu san me da menene ake nema a gare mu a Najeriya. Ai kuma madam Victor kina cikin waɗanda suka mara wa Hillary Clinton baya kai har ma da yawancin 'yan Najeriya sai Donald Trump ya ci. Kina ga wannan ziyara za ta yi fa'ida eh, duk da daida a nuna adawa lokacin kamfen. Ato ka sani eh, ai Donald Trump ɗan kasuwa ne. Saboda haka kowa duk inda zai samu riba wajen yake zuwa. da mun ce ko eh, eh, hillary eh, clinton da muka goyi bayanta za ta ci zaɓe amma duk zaɓe yin allah ne tun da dai bata ci zaɓe ba ga donald trump ya ci zaɓe yanzu kuma shi general zai je fatanmu ne tun da shi ɗan kasuwa ne ai akwai abin kirkin da zai fito mana da shi a nigeria. To a gaida Nasiru El Hikaya gashi kuma ya sake dawowa da rahoto akan tuhumar da gwamnatin jihar Kaduna ke yi wa Sheikh Ibrahim El Zakzaki a bisa laifin kisan kai. Jaridar yanar gizo ta Premium Times ta ruwaito cewa gwamnatin jihar Kaduna ta shigar da karar tuhumar shugaban kungiyar 'yan uwa mabiya shi'a na Najeriya wato Ibrahim Elzazzaki da laifin kisan kai lokacin da almajiransa suka tare hanya ga kwambar motocin babban hamsan sojan ƙasar Najeriya Laftana Janar Tukur Yusuf Bura ta yi. An samu labarin ta bakin lauyan kungiyar Femi Falana kuma an shigar da karar ma tun ranar takwas ga watan nan. Wannan tuhuma dai in ta tabbata tana dauke da hukuncin kisa ne. 'Yan kungiyar ta shi'a dai sun dage kwarai da zanga-zangar neman sakin shugaban na su da ke hannun jami'an tsaro tun 2015 da yake mai da martani kakakin kungiyar ta 'yan Shi'a koko Islamic Movement in Nigeria IMN Ibrahim Musa ya ce hakan wata hanya ce ta ci gaba da tsare Elzazzaki. Mu aka aka kashe yanzu kuma an zo an ce a mu ne ma muka kisa to da wani dalili hankali ma ba zai dauki wannan ba. Kuma muna da tabbacin cewa ba wani hujja da za su iya gabatarwa ba su da wani dalili da har za ta iya ma ba su nasara akan maganar suka ce kotu. Na biyu kuma lokacin da muke kotu tare da gwamnatin tarayya a Abuja su da kansu gwamnatin tarayya sai suka ce ai su ba wai suna tsarama da mu jagoran ba ne shi Ibrahim Alhaji. suna ma ba shi kariya ne. To kuma mutumin da ake ba kariya shine kuma kuma yau kuma bayan shekara biyu aka ce kuma shine ya kisan kai wannan san hankali ba zai dauki wannan cewa an yi abin da yake daidai ba. Ali Ibrahim Musa yanzu to tun da an samu wannan ne daga babban lauya na yan uwa shi Femi Falana. Ya nuna za ku tinkari kotu kenan saboda ci gaba da wannan sabuwar shari'ar. In dai an sa ranar da za a yi saurari karan kaga dole za a yi je kotun kenan dama kaga dukkan maganar da muke tattali da dadewa su ba su caji malam da wani laifi ba kuma gashi an ce a sake shi amma kuma sun ki sake shi ta yiwu wannan din ne dai suka kukkutsa bayan nazarin shekara biyu suka ce to bari su fito da wannan a wani mataki na kau da hankulan mutane na muzaharu za ke Abuja cewa lalle lalle a saki malam bai laifin komai ba. in za a tuna gwamnatin Najeriya ta ce tana tsare da malam Ibrahim Elzazzaki ne don tsaron lafiyarsa ba wai ta hana shi yanci ba ne. Ga abin da mai taimakawa shugaban Najeriya kan labaru Garba Shehu ke cewa. Ajiyar da ake masa ba wai a'a an ɗauke shi a kurkuku an garkame shi ba uwar gidansa da take tare da shi an bar ta ta zauna da shi dan ta kyautata masa ita ba ta da wani kes da ita da hukuma a nan kasar duk da cewa ba wai muna cewa a'a wai daɗi zaka ji dan an rike ka ko an hana ka yancin ka ba jami'an tsaro suna kokarin su kyautata masa a matsayinsa na ɗan ƙasa ba a jefa shi cikin halin da wani abu zai iya faruwa gare shi ba A wani faifan sauti an ji Malam Elzazzaki daga inda ake rike da shi na ta'aziyya ga iyalin ɗaya daga waɗanda suka rasa ransu a zanga-zangar 'yan shi'an da zayyana hakan da cewa zalunci ne. insha Allah sannan kuma insha Allah Allah ya dauka mana fansa akan waɗanda suka shekar da su da sauran jinirin shahidai wannan caji dai da ya zama na farko daga gwamnatin ka iya sauya lamura daga hukuncin a sake zazzaki da justice gabriel kolawale na babbar kotun tarayya ya yanke a 2016 nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya to madalla kafin mu buɗe layukan mu a shakata da wannan wakar. Gwalo babban kan buɗan Usman. Gwamnan giwa mai ban tsoro ɗan shehu. aska, sai Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama, a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To mun sami kira daga Kebbi. Salamu alaikum, wake magana daga Kebbi. Amin alaika salama. Suna na dan Asaba mai fata ya wuri. To me ke tafa da kai? To abin da ke tafi da ni yau ina so in yi amfani da wannan dama in yi kira ga gwamnatin jihar Kaduna. To. Da ta ji tsoron Allah ta tausaya ma wannan bawan Allah jagoran 'yan shi'a malam ibrahim yakubu alzazzaki gaskiya an take masa haƙoƙinsa na ɗan ƙasa sannan kundin tsarin mulki na najeriya ya ba kowane ɗan ƙasa dama ya yi addinin da yake so to gaskiya fi sabilillahi a ji tsoron allah an kashe mabiyansa sannan shi kansa an halbe shi matarsa ma ita kansa an halbe ta to ina za a da wannan yanayi To mun gode sosai da bayyana ra'ayinka da kai ga kuma kira nan ya shigo daga Niger. Salamu alaikum. Ibrahim ne. alaikum salam kuna magana da Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba. To Ibrahim mai wankin hula me ke tafa da kai? To ni abin da ke tafi da ni akan 'yan majalisu ne. To muna jin ka. Domin saboda kuduri da aka kawo da su sa hannu su kiya duk kudurin da aka kawo su sa hannu su kiya to gaskiya su faji tsoron Allah don wannan abun da suke gani take-take nan da suke ba zai tsore ba don burin su ba zai taba cika ba to don Allah su ji tsoron Allah su mai da su a gyaran Najeriya in ba haka ba kuwa to a gaskiya ba za To kamar waya tashi ta katse mun gode da ka kira ga kuma har yanzu dai muna jihar Niger. Salamu alaikum. alaikum salam wa rahmatullah wa ke magana a magana da yusuf abdullahi daga naija to yusuf abdullahi menene ra'ayinka eh, ra'ayina gaskiya ni ma yana kira gwamnatin jihar kaduna ta hmm. tsofiya ma wannan bawan allah da har kudu ta yanki ya cewa a sake shi to ta tausaya mashi ta sake shi kawai to mun gode Allah yana abubuwan da suke wanda bai dace ba su bari gaskiya To mun gode kwarai da gaske bari mu koma kuma jihar Taraba. Salamu alaikum. Eh, amin wa alaikum salam. Wa ke magana daga Taraba? Muni magana Muniru Abdu dan giwa shugaban ba yawa ba daɗi na duniya baki daya. To muna jin ka shugaban ba yawa ba daɗi me ke tafa da kai? Ina magana ne akan batun magana da Flotu dan Juma yayi. To. Domin abin da yake faɗa gaskiya ne amma kuma mm. abin a kansa yake. To. domin ya yaƙi kabilarsa ta yaƙi kutep a taku wadda ba mutum ɗaya da aka kama a yawan faɗa da aka yi a ƙasar ukari ba mutum ɗaya da aka kama saboda haka sojoji suna goya masa baya yi abin da yake so saboda haka yanzu bai samu wannan damar ba shi yake mai da martani akan shugaban ƙasa na yanzu to mun gode saboda to mun gode kwarai da gaske bari mu koma jihar Bauchi salamu alaikum Wa alaikum salam sunana Ayuba Garba Imam daga kashin Madaki a jihar Bauchi. To Ayuba Garba menene ra'ayinka? To ra'ayina na yau a shine da farko da dai zan mika godiya ne ma shugaban kasa Muhammadu Buhari je da ya zo garin Bauchi. To Allah ya mai da shi gida lafiya. Mm. Sannan kuma akwai maganan da mai martaba karfin Bauchi ya masa na maganan kafin zaki dam. lallai eh. muna roƙon shugaban ƙasa ya bi wannan foke na mai martaba sarkin bauchi wannan kasin zaki don ya yi kokari ya mana mu a 'yan arewacin najeriya idan ya mana wannan kasin zaki don hmm. arewacin najeriya za a bunƙasa noma na gode mai magana ayuba garba imam daga kafin madaki a jihar bauchi to mun gode mu ma bari mu koma kuma jihar kaduna salamu alaikum Wa alaikum assalam sunana lawan na lawan daga nan kamfanin fate da ke jaji Kaduna. To me ki tafi da kai? na shi ne tun da da mm. yau juma'a ne kowa yana da ra'ayin da zai faɗa ko? Eh kowa yana da ra'ayin da zai faɗa. Ga abubuwa nan duk da. A yau juma'a. Eh. To ni a gaskiya abin da nake so gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi. Mm. Idan ana so a yaki talauci. Mm. a gaskiya ga yara nan matasa suna son aikin soja aikin ɗan sanda iya force navy an kya ɗauke su ni shi ne ra'ayina a najeriya kowa ya zama soja to kuma kana ganin sun cancanta da a ɗauke sun? sun cancanta in dai kana lafiya da soja ba abin da ba zai iya ba to to mun gode kwarai da bayyana ra'ayinka mun gode har yanzu dai muna jihar kaduna salamu alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullah. To wa ke magana? Sunana ya gusu da maɗaci karamar hukumar Kauri jihar Kaduna. To menene ra'ayinka? To wato batu na yau a gamu da majalisar abin nan don ce tsofaffin nan ne na jananan Najeriya. Mm. Gamu da kudurinsu da wasu ke cewa da su tsige shugaban kasa akan ya ɗauki kuɗi ba bisa ka'ida ba. Mm. To yana da kyau da Allah su dinga la'akari da abin da ke kai kawo kuma su lura da menene shugaba shi jagoran namu yake kokarin ya aiwatar a kasa. Ana ta koke-koken bawan Allah nan rashin tsaro can rashin tsaro nan. To hmm. bawan Allah nan in bai ɗauki kuɗin nan ya ji ya siyo makaman nan ba suna kallo fa a gwamnatocin baya da su ɗauki kuɗin su raba To kamar layin nashi ya katse bari mu koma birnin tarayya Abuja. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa Madina da barka da yamma. Yau wa alaikum salam Hafsa ce barka ka dai. Ok Hafsat ya aiki Abubakar Yusuf ne katako da ke Abaja Abuja. To me ke tafi da kai? To abin da ke tafi da ni a yau akan maganar fige mai girma shugaban kasa na tarayyar Najeriya. To. a 'yan majalisa wani lokaci sukan bar aikin su su je su fada aikin da ba nasu a fahimtar mu 'yan ƙasa. To. Mu muna son su yi tunani an zaɓe su ne duka duka kuma zaɓen na ya rage wata goma ko sha ɗaya. Mm. Ba mu dama su su zaɓi abin da muka tura su su yi mana. yanzu akwai wani da muke sa tsammani bi tun da aka zaɓe shi a nan yankin namu na babban birnin tarayya dan mm. mutum wakilai ba mu kara ganin shi ba har yanzu na. To mun gode Allah ya sa kuma wanda kake yi domin su sun ji. Bari mu koma jihar Plateau. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa ke magana daga Plateau? Eh, Baba ji ne manja daga Plateau Jarmai. To muna jin ka. Watan ra'ayi na na yau shine na mika godiya na mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. A bisa cewa wanda ya yi na maganan tsaro yau a ce a wannan go ya barke a kai mana jami'an tsaro mm. nan a ce an samu damuwa a kai jami'an tsaro ba tare da bata lokaci ba ba abin da za mu gaya mu sai dai mu ce Allah ubangiji ya sa ba ya maimaita so takwas ba inda ya so goma sha biyu muna tare da shi dari bisa ɗari da rayukanmu ya da rayukanmu gabaki daya kowa yana su ya rasa inda zai sa kan sha Najeriya to amma yanzu ba abin da ya fi zaman lafiya tunda muka zo wannan wannan shugaban kasa bai tsaya ya ya yi sakaci akan maganan tsaro ba muna fatan Allah ya ubangiji Allah kara masa lafiya Allah ubangiji ya taimaki To mun gode da bayyana ra'ayinka da fatan kuma za a ci gaba da mu a duk lokacin da muka buɗe layin waya. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu a nan yana cewa karfe 4 da minti 52 na yamma. Yanzu kuma lokaci ne na labaran wasanni. Wasanni a takaice. wasan an wannan shekarar 2018 na elitra na kasar jamhuriyar kamaru yau makonni 16 kenan da kula-kula din kasar guda 18 suke fafatawa a tsakanin su an da kula din cotton ta birnin garwa tauraruwar ta yake haskawa a fagen kwallon kafa na kasar ta jamhuriyar kamaru ita ce ta farko akan allon da maki 33 sai bi mata ta biyu ita ce kula din ums da maki 31 ita ma ta uku ita ce kula din da maki 30 waɗanda tauraruwar su kuma suke dishewa a fagen gasan kwallon kafa na liga na kasar ta jamhuriyar kamaru a shekarar nan na 2018 ta goma sha shida ita ce kulaf din colombe da maki goma sha biyar sai kulaf din ya ita ce ta goma sha bakwai da maki goma sha biyar ita ma ta goma sha takwas ita ce kulaf din eagle da maki goma kacal. Gwamnatin ƙasar Kamaru ta himmatu wajen ganin cewa ta karbi gasar cin kofin ƙwallon kafa na nahiyar Afirka. Kan haka ne firayim ministan ƙasar ta Kamaru Filiman yake ziyartar filayen ƙwallon kafa na ƙasar domin ganin cewa an ci ma buri wajen tabbatar da gasar kofin ƙwallon kafa a ƙasar. wani ya sa Alhaji Marko ya yi mun fashin baki kan ziyarar da firayim ministan yake kaiwa a duk biranen da za a gudanar da gasan kwallon kafar. Tun da yake kai maka ce firayim minista firayim minista shi kuma ba shi kada ya zo ba. ya zo da ministan kwallon kafa ya zo da ministan tourism ya zo da ministan sante public wato minista mai iko da daftoci wato je zai gaya mai kasa ya zo ya gani aiki ga nivon da yake insha Allah nan da wuta shi da kai kam aikin na warkila je kare Mahama Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru. Yanzu kuma ga sharhin muryan Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Wannan rana ce ta karrama basirar fasahu ta duniya wanda yake bayyana mahimmancin kirkire-kirkiren mutane na musamman da doka da take darajanta da kuma kare su da suka hada da mawaka masu fina-finai da masu ilimin kimiyya da fasaha da kirkire-kirkire na kowane bangare. Wannan rana ce da take darajanta masu basirar fasaha. Satar basirin fasahu tamkar satar kuɗi ne daga jakar mutum ko kuma lalata mashi haja. Waɗansu illolin satar basirar fasahu a fili suke kamar marar lafiya ne a bashi magani daban ciwo daban wanda yin hakan zai iya sa ya fuskanci matsala ko ma ya kai shiga hallaka. Satar basirar fasahu suna rage wa mawaƙa da sauransu darajar fasahunsu da ƙirƙire-ƙirƙirensu kuma masu saye ta bayan fagen suna karya darajar kayan bisa yadda aka tallata. Waɗansu daga cikin ɗabi'un satar fasahu da ba a bayyana suke ba sun haɗa da amfani da sirrin kasuwanci da kuma satar bayanai ta yanar gizo tare da aika fasahu daga kamfanoni zuwa waɗansu hukumomin gwamnatin ƙasashen da suke da burin gudanar da harkokin kasuwanci. Duk da haka ɗaya daga cikin munanan illar satar fasahu shine gurgunta basira da ƙirƙire-ƙirƙire. An keɓe ranar 26 ga watan Afrilu a matsayin ranar karrama basiran fasahu domin yaba gudunmuwar da masu dabarun fasahu da kirkire-kirkire suke bayarwa ga ci gaban ƙasashe a duk faɗin duniya da kuma wayar da kan jama'a a kan yadda dokar mallakar izinin kirkire-kirkire da dabaru suke taimakawa ga ci gaban al'umma. Taken wannan shekarar shine rawar da mata ke takawa a basirar kirkire-kirkire. An zaɓe shi ne domin tunawa da rawar da mata ke takawa a fannin basirar kirkire-kirkire. Dokar kare satar basirar fasahu za ta taimaka wajen tabbatar da cewa duniya na da basirar da aka yi amfani da su wajen bunƙasa harkokin kimiyya da fasaha da kuma inganta fasahar da ake da ita. Daga ayyukan basirar yawancin 'yan ƙasarmu, kamar daga tsofaffin kayayyaki zuwa sababbin hanyoyin sarrafa su. Yayin da muke bikin murnar zagayowar wannan ranar ta amfani da basirar ɗan adam wajen ƙirƙire-ƙirƙire. Amurka na kira ga ƙawayenta da abokan hudanta su mayar da hankali wajen kare dokokin kirkire-kirkire a duk inda suke da bukata da kuma tabbatar da aiwatar da su domin kowa ya amfana. Wannan shine sharhin muryan Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. To kafin mu kammala shirin namu ga labarai a takaice. Shugaban gwamnatin kasar Jamus Angela Merkel ta ziyarci fadar White House a yau Juma'a a wata ziyara aiki ta wuni guda da shugaban Amurka Donald Trump. Ganawar ta biyo bayan ziyarar kwana uku da shugaban Faransa Emmanuel Macron ya kawo ma Amurka. Wannan ziyarar ta bi da bi zuwa Washington ana ganin ta a wani yunkurin haɗin gwiwa na neman shugaba Trump kada ya watsi da yarjejeniyar shirin nukiliyar Iran ya kuma janye wa ƙasashen ƙungiyar tarayyar Turai harajin ƙarafa da dalma na dindindin. Sabon sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya aika wa abokan kawancen kungiyar tsaro ta NATO sako karara cewa da gaske yake da ya halarci taron ministoci a Brussels yau Juma'a jim kaɗan bayan an rantsar da shi. Pompeo ya shaida wa babban magatakardar kungiyar tsaro ta NATO John Stoltenberg cewa na faɗa jirgi kai tsaye na taho nan. Akwai dalili mai ƙarfi na yin hakan. Aikin da za a yi a yau yana da matukar muhimmanci kuma bukatar mu tana da muhimmanci. Haka kuma burin mu yana da amfani sosai ga ƙasar Amurka. 'Yan luwaɗi da maɗigo a Najeriya sun ba da labarin rayuwarsu a wani sabon littafi da aka fitar cikin wannan makon da ya kunshi hirarraki da aka yi da sama da mata ashirin. Littafin ya bayyana irin rayuwar 'yan luwaɗi a Najeriya inda aka haramta luwaɗi da maɗigo. Dubban mutane a kasar eh, Malawi sun gudanar da zanga-zanga a fadin kasar ta nuna bacin ransu kan cin hanci da rashawa da kuma rashin ingancin gwamnati. An gudanar Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Muna amfani da wannan damar mu miƙa gaisuwar ta'aziyya ga iyalin Reverend Dr. Yahya Kasim Malumfashi domin rasuwar 'yar shi malama Jummai Yahaya wacce ta rasu da yamman nan a malumfashi Allah ya bada dangana da jimurin rashi mu kuma ya ta namu zuwa. Yanzu a madadin Safinatu Sodangi da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham da ta hada shirin tare da bada umarni da injiniyan mu ni Hafsat dan mai ke cewa ku kuta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.